wannan wani yunkuri ne na kokarin baiwa hamata iska tsakanin wasu yan gudun hijira yanzu haka ke tsugunne a sansanin da ake kira a teachers village da kuma jami'an samar da agajin gaggawa na jihar borno da ake kira sai mata kaice kan kokawan da wasu mata yan gudun hijira ke yi na cewa ba a ba su abinci shashe a wannan sansanin da suke tsugunne yayin da shugaban hukumar samar da agajin gaggawa injiniya ahmed satomi ya ce wannan ba gaskiya ba ne har ma aka dinga dunkulo a shara tsakanin juna wannan lamari da ya auku ne a lokacin da kwamitin tsaro na majalisar Dinkin duniya da gashin jagorancin ambassador martin recrop da kuma wasu jakadu goma sha uku suka ziyarci wannan sassani da ke cikin garin maiduguri ganin aukuwar wannan lamarin ne dai na nemi jin zahirin halin da waɗannan 'yan gurin hijira ke ciki musamman ma mata gari abinda wasu suka shaida mu sunana zariya muhammed daga gamborin gala gaskiya shekara uku muke nema yanzu ya kuke rayuwa cikin wannan kam gaskiya rayuwar mu tana cikin tausayi. abinci baya isan mu merai biyar da merai shida wanda yake da rai ɗaya ma kwano biyu ake biyan shi a wata ake ba shi biski kwano ɗaya shinkafa kwano ɗaya kuma samarin mu a rashin sana'a suna sata suna fita yan matan mu suna ciki suna zina dan haka muna so gwamnati dan Allah yanda take taimaka mana ta ci da taimaka mana rabo na tsakanin da Allah ba ta mana shi ko kadan ba ma jin daɗin sema mu muna so mu a taimake mu a cire mu daga hannun su dan Allah ni ba da aure shekara hudu mai gidana kuma boko haram sun tafi da shi a hanyar ke da suna banki baki ji labarin shi ba har yanzu ban ji labarin shi ni sunana sera Umaru ne daga kukawa nake muna cikin baga Melfo to damuwanmu akan mu yara a gida lokacin da muna hijira ba mu hijira ba mu suna makaranta amma yanzu da muka zo nan mu ba su samu makaranta ba a taimaka mana don makarantar yara da abinci da sutura da su man shafawa omo a cikin gari ana raba ma mutane abinci idanunmu suna gani amma mu a nan ba za mu iya mu samu abinci wadata ba kai mai yara biyar shida sa a baka abinci kwano uku abunan yanzu gashi an raba katin plastic wai wai wai za zaka kawo kuɗi za a kawo me mu kuɗin da ake kawo ko an ci an bada kuɗi a wannan kan wannan kan bata samu kuɗi ba wannan kan bata samu sutura ba ba abunda suke bamu sai dai a fita a yi bara matan musulmai suna fita suna bara kamar mu kristan kuma coci ne suke taimaka mana suke bamu abu abun biyan bukata aiki muna da aiki a gida mun zo nan ba mu da abun yi yaran mu samare ya kamata a ba su aiki su yi ba abun da ake ba su na aiki suna nan sun wulakanta abun tausayi ai ya kamata in boko haram sun wulakantar da mu bai bai kamata a zo a tsare mu a nan a wulakanta mu ba. Injiniya Ahmed Satomi dai shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wanda kuma ka ɗora hukumar alhakin samar da abinci ga waɗannan 'yan gudun hijira. Dole a matsayin mu na dan adam ba za a wuce ba za a rasa kuskure ɗaya ko biyu ba amma abincin nan da ake bayarwa a lissafance ake bayarwa kuma yau in ka duba wata guda shida din nan haka ake da abincin ko ajiya da aka samu jinkiri wancan watan an kawo abincin nan na wannan watan amma shi mutum ba za ka hana shi irin korafi zafi da yake ba amma kuma a sani shi dan gudun hijira fa kullun abin da zai gaya maka sai ya gaya maka bayi da shi domin sai ya ce maka bayi da shi kafin ya samu to ranka ne kamar suna kukan cewa abincin ma da aka ba su na wancan satin abin da ya kamata a ba su a watan janairu ne aka ba su cikin watan fabrairu ya kamata a ce kuma sun samu na watan fabrairu ba samu ba har yanzu a tabbas wannan ba haka bane kuskure an samu jinkiri ne kamar na kwana guda hudu lokacin da ya kamata a bada abincin amma in ka je yau sto din su saboda wancan jinkirin a cika ta ko ajiya an kawo abinci. Shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno injina Ahmed Satomi kenan ke bayani game da koken da waɗannan 'yan gudun hijira suka yi na cewa ba sa samun isassun abinci da hakan har ya kokarin baiwa hamata iska tsakaninsa da wasu 'yan gudun hijiran Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.